salaman salaman in ka san yan ɗariƙa da zaman lafiya ake da su in ɗan ɗariƙa in ya ji kana zagin yan ɗariƙa sai ta kuka yana jin tausayin ka ne o oh, Allah shirya da kai Allah shirya da kai to Allah la ilaha amma yanzu ka ji ana ashar wallahi abin ya zama trader ne trader ne wannan maulidi da ai da suna yi ne sai an yi zikiri ayi zikiri ayi la ilaha illallah karatun qur'ani sha biyun dare kowa ya tashi amma yin sai a je a zuba icd a ruwa a sha kwaya kai ya bugu a zo a sa mandiri ana tsalle ana ihu ana zagin wanda bai yarda da maulidi ba ai abin ba ibada ba ne kuma ke ko da ibada ce an bata shi balle malamai suka ce fa akwai shirme ma game da cewa fa an haifa annabi ranar 12 ga watan rabiul awwal kaji ma matsala tukuna ma malaman hadisi suka ce wai ma ku a ina ne ya zo a hadisi ma an haifa annabi ranar 12 ga watan rabiul awwal galibin mu nan ba wanda ya san san da aka haife shi duk kame kame muke da galibin iyayen mu ba yan boko bane galibi ba yan arabiya bane in aka zo yanzu ka je ka tambayi babanka bari muku misali ni da kaina sanda za a yi ƙuri'ar shagari aka ce zan je karɓo ƙuri'a sai na tafi sai aka tambaye ni shekaru na to kasan da ba a kamun tasha ana son a faɗi gaskiya sai na je na tambaye babana tun lokacin sai ce shekaru na hamsin tun lokacin yau shekara ashirin da uku kenan ko da hudu tuntun tun lokacin shekaru na hamsin yanzu ka gani shekara ta saba'in da wani abu dattijo kafin kukan aski kenan <laughs> to galibin iyayenmu ba 'yan boko ba ne ba 'yan arabiya ba ne ba wai muna zagin su ne, ba mun ce ba su iya ba amma magana nake so in mana gini a karkashin ta in ka je ka tambayi babanka baba yaushe aka haife ni sai ya ce sanda firimiya ya zo nan eh dai haka ake tarihin da to sanda firimiya ya zo yaushe firimiya ya zo mai duguri da yawa wacce daga cikin zuwar kaga ba tabbas kuma wannan sai ka zama babba ne sannan za a koma ba. don haka sanda aka haifi annabi ba wanda ya rubuta don ba a san waye ba me zai zama sai da ya girma ya zama babban mutum ya fara aikin Allah sai aka fara bincike to yaushe aka haife shi ne ah to a je wurin dattijo kaza eh to ina jin an haife shekarar giwaye wannan magana ma fa sai da aka yi sabani shekarar giwayen ce shekarar da abrahata ya zo da giwaye zai yaƙi ka'aba sai da malamai suka yi zantuka wasu suka ce eh wasu suka ce a'a so da magana ce aka je aka ji wurin da ta irin waɗannan masu zance da kamun tasha to yaushe aka haife shi eh ya tabbata an haife shi ga rabiul awwal amma nawa wasu suka ce tara wasu suka ce sha biyu din wasu suka ce sha uku wasu suka ce sha biyar wasu suka ce sha bakwai wasu suka ce sha tara wasu suka ce ashirin da ɗaya sai da aka yi maganganu guda tara kaɗan daga cikin maganganun nan ka je ka karanta a cikin ainihin sira ta hudar bik gashi nan nurul yaƙini ya ce yana ganin ingantacciyar magana an haifi annabi ranar tara ga wata ne nurul ga gashi nan dayan islamiyya na karanta? ka je karanta kuma littafin ibnu sayyidin nasi al-ya'muri da ya kawo akan tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam da ya kawo waɗannan maganganu ya ce ba wani tabbas to amma sira ta ibnu hisham ita ce ta yaɗu a cikin jama'a ita ce ta ce an haife shi ranar sha biyu ga watan rabiul awwal to kaga wannan na farko ma tukuna ba isnadi magana ce la khitama laha wa la zimam ba ta da kloci ba ta da birki ita kuma ba automatic ba saboda haka ba ta da makama a aje ta gefe guda abin da ya tabbata a cikin hadisi shine abu daya an haifi annabi ranar litinin wanda ya zo a cikin hadisin sahihu muslim da sunan tirmidhi hadisi sahihi an haifi annabi ranar litinin amma nawa ga wata wace shekara wannan kan babu tabbas so da haka ga maganan ma yau muna maulidi muna haihuwa annabi yau fiyayyen halitta yau kaza wanda baya so dan wuta ne baya son annabi din me zafi duk an yi gini ne ma akan abubuwan da suke cikin so shine tatsuniyoyi sannan maulidin nan ba a fara shi ba sai lokacin da karni ya kai na biyar kamar motsuwa ba duk mutumin da ya zauna zai tafsirin alkur'ani jama'a ba kawai zuwa zai ya rike wannan fasara ta hausa ya je nazari ya nazari ya fito ya yi naɗi shi kenan a ja ya fasa shi sa kuka ji ake shirme aya ta yi wuri kaza sai ka ji fasarar ta yi wuri kaza qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi dhalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'una wai kalmar yajma'una ce ake fassara ta da ma'anar cewa ka gaya musu cewa da rahama Allah da falala Allah kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi dhalika falyafrahu falala da rahama Allah wannan shi yafi cancanta da siwa farin ciki huwa khairun mimma yajma'una yin wannan farin cikin a fasara waɗannan yan bid'a ba wai yin wannan farin cikin shi ya fi alheri wato shi ne mafi alherin abin da za su yi wa taro wai ya ji ma'una taro kaga wannan babu na hau ba sarf ya ji ma'una ya ji ta mi'una me bambancinsu ka je ka koyi ilimin tasrifi mana dole ne ka yi tafsiri ba dole ba ne jama'a wallahi bana ina lacca a federal polytechnic ta kaduna wanda dattijo ya magana ya ce masu tafsirin nan sun yi yawa na ce baba gaskiya ka faɗa amma ba za mu iya rage su don sun yi yawa saboda tafsirin da da ka'ida wallahi sai an nemi mai tafsiri a gari guda wallahi an rasa amma kowane masallaci sai ga mutum uku ɗaya na jan baki biyu na bacci ɗaya na gyangyaɗi shikenan ana tafsiri ba ba shauƙi ba ba ruhin saboda malamin tafsirin ana buƙatar ya san shi alƙur'ani ya san kira'o'i da wujuh nasu da za su taimaka mashi wajen fassara wasu ayoyin da ake ganin akwai wahalar fahimta ya san larabci larabci kuma ba irin wannan larabci da ake koya mana yanzu a haya islamic ba yan haya islamic ku gafarce ni ba zagin ku nake ba amma gaskiya larabcin nan da ake koya mana yanzu na larabcin jarida ne da gidan rediyo larabci gangariya ka je kai larabci irin na da ya ka koyi shu'ara usita da maqamatul hamdani da maqamatul hariri irin su ne larabcin da qur'ani da hadisi ya sauka da su ka ji kalma a cikin alqur'ani fi jidiha kalmar jidu ita kenan a qur'ani sai ka ji murul qais yana cewa wajidun ka jidin ri'mi laysa bi fahish la hiya nasatu wala bi mu'attali yace ne mutum wuyan matata kamar wuyan barewa saboda kyau saboda tsawo eh, kyau jid wuya sai ce izahiyan sato in ta jera mai kayan ado wala bi mu'attali in bata bar shi haka ba kaga yanzu kalmar jidu da ta zo a qur'ani ka ji ta can a waka wani ba ma jid haka za ka yi ta tsintsinta irin waɗannan kalmomin to amma abin takaici sai zama irin wannan adam ɗin yanzu ma ba ma a karatun zaure yanzu ba a karatun zaure ba dabara ne wai sai ku ce wai malaman dariƙa ne ba yan dariƙa bane wasu malaman irin wannan wani talauci ne ma yake sa ya ta al'ada fa ku ɗan rinka taimaka musu ka je ka samu bu ala ramma gashi ayi cefa ne ayi kaza za ga wasu abubuwan ya daina wani abin talauci ne sai mutum ya ture ce an yi bid'ar ka gani ya kamata mu san tafsirin alqur'ani sai mutum ya san larabci ya san nahau ya san sarf sannan ya san irin waɗannan ilmomin da ke da alaƙa da adab da balaga yanzu dubin da Allah yake cewa wa yawma taqumu sa'atu yuqsimu al-mujrimuna ma labisu ghayra sa'a ranar da sa'a za ta tashi masu laifi za su rantse da Allah ba zauna a duniya ba sai sa'a sa'a farko da sa'a ta biyu da bambanci wannan jinas kenan a cikin ilimin balaga suna ce mishi homophones a cikin ilimin bature gram homophones kalma mai harshen damo haka hausa ake kiranta kalma ɗaya ce amma ga ta ta zo a wuri ɗaya amma kowace da ma'anarta na ɗauko ƙwarya ta fashe a lokacin da zan tafi siyo ƙwarya goro ƙwarya a nan daban-daban da can ne ƙwarya ta farko ƙwarya masaki ƙwarya ta biyu goro guda ɗari kaga sai ka san wannan sai ka iya irin wannan larabcin ka ƙware shi yasa za a ga saudi arabia saboda yadda ake son a fahimci abin in ana misalin nahau ko sarf ko balaga ko adab sai a rinka kawo ayoyin alkur'ani nahau ta ibnu malik wadda ita ce asalin littafin baiti 3600 wannan alfiya samari ce rairewa ce an yi ne don yan firamare makamatul hariri makamatul hamdani ga sunan shu'ara usitta waƙoƙi ne na mawaƙa ga sunan guda shida na jahiliya su tarafa su ga su zuhairu su wane ne duk waɗannan yan iska da maguzawa amma Allah ya musu baiwar baki yanzu kamar shata ne mawaƙi bai karanta hausa ba ma bai ma iya rubuta hausar ba amma tsabar adab ne a cikin hausar shi sai ce binni niza ne in sheƙe ayata in komai kuma ba a komai ko minici ce sai a bani komai komai da ya kawo a wuri uku daban-daban ne ma'anarsu shine jinas birni za ni in sheke ayata sai ce in komai kuma ba a komai komai na farko duk sheke ayata duk tsiyata da zan yi shine komai na farko kuma ba a komai komai na biyu hukunci sai ce komai nice duk sai a bani komai anan kuma duk abin da nake so gida ko mota sai a bani ya ce albarkacin baran gwaggo kaga ma shi bai san yayi ba to haka suka ringa koya mana muna koyan hausa muna makaranta haka dan ka kware ka zo kana fassara a mutane suna fahimtar me kake cewa amma kana fassara ba a gane abin da ake ce an kai barbare ne ka je kawai ka koyi kanuri nan duk hausawa fulani kowa ya bata an kana ba za a ji ba hausa ka je ka iya gangaren larabci ka je ka iya mai kyau sannan sai ka san ilimin hadisi kuma ka samu su hadisan shine ilimin hadisi mustalawar hadis sannan da usulul hadis ka san su hadisan bukhari ne muslim abu dauda tirmidhi sa'i ibnu maja muwatta musnad ka san waɗannan yasa aikin tafsiri aiki ne fa kai abin da kake gani malam jafar ya zo a yi shekarar shi kaza aini na girme shi ba da shekaru bane abin da kowa ya yi ba da shekaru bane tsabar karatu ne da baiwar Allah saboda haka in baka je kai baka haƙura ya kamata a gane wannan sannan aka ce sai ka san ilimin usulul fiqh kuma ka san shi fiqh ilimin usulul fiqh kuma ka san shi fiqh dubi malam bakar gumi da yake faqihi ne sai ya ce yin rubutu da hannun hagu makaruhi ne ce me yasa sai ce gashi nan Allah ya ce ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wala takhutuhu bi yaminika idhan lartabal al-mubtiluna da annabi zai rubutu da a ce dan annabi bai iya rubutu ba da ya iya to da dama zai yi dan Allah ya ce wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wala takhutuhu bi yaminika idhan lartabal mubtiluna bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilm Allah ya ce kafin saukan maka da alqur'ani baka iya karatu ba baka kuma kasance kana rubutawa da hannunka na dama ba da masu shakka sun yi shakka wato da annabi ya iya rubutu da dama ne sai malai ya ce ashe wannan nuna sunna rubutu da dama in kai da hagu kai makaruhi usulul fiqh kenan da shi ake fahimtar wannan sannan ka san fiƙihun. Fiƙihun kuma ba single ono ba ka je karanta malikiya kai nadi ai ta bala'i da kai a'a maliki duk malikiyar da muke karanta a Afirka ta yamma fa layi ɗaya ne a malikiyar ma kana zuwa iraki sai su ce ba su san ka ba ka sabon addini su ma kuma akwai malikiya yanzu ga askari askari malikiya ina ce malikiyar iraki ce muktasar da askari muktasar da ahalari da risala malikiyar andalus ce iziya malikiyar misira ce kai baka san ma malikiyar gari gari ba ce kowane gari da tasu kuma duk malikiya ce ka je ka karanta littafan abu muhammad a talqin da sauransu mutumin iraq ne malikiya ce tamaman gashi nan mai askari yana bada labari littafan shi suna nan akwai aktarkin akwai wane ne akwai wane ne sai ka ga malikiyar ba irin taka ba shi yasa mai muktasar ya ce in kana da mata biyu ya halatta ranar girkin aisha za ka iya zuwa ka gaida sauda ka je ku zauna ku hira mai iziya ya ce a'a haramun ba idin bai halatta ba kuma duk me malikiya amma wannan ya ce bai halatta wannan ya ce ya halatta mai ahalari ya ce in ka taso daga raka'a eh, tahiya ka manta ya kamata ka yi zaman tahiya a sujuda ka ta biyu a raka'a ta biyu sai ka manta sai ka miƙe tsaye ka ci gaba da ta uku in ka ci gaba za ka yi mai ƙablar salami don ka yi ragi in ka dawo ka zauna ka yi daɗi za ka yi ba'a da salami mai askari ya ce in kai haka sallar ta ɓaci gaba ɗaya sai ka sako sabuwa tun da ka riga ka wuce to ka wuce a kul in ka dawo sallah ta ɓaci duk mai ce malikiya ce don haka yanzu ya kamata ka san malikiyar tukuna su waye ma malikiyar asali ka san su على الإمام ووجوب wa الإمام وإقامة الجهاد yace galibi malikiya da ake bi yanzu fuffuken fuffuke ne can wani ya yi magana shekara 500 da ta wuce sai wani ya karare reshe sai wani ya makale sai wani ya makale a can reshe yana lilo shi ma da an taba sai ce malikiya ne ya ce wan sharisi shi ya faɗi wannan a cikin littafin shi mai suna almiyar littafi ne na malikiya wajen mujalladi 25 malikiya ce waɗannan duk in ka gama wannan fa sai a ce fa duk har yanzu fa ma a layi ɗaya kake ka san shafi'iya ka san ahana ka san hanabila ka san sauran mazahibu ka je ka kware ka kuma kware akan alfiqhul muqaran comparative jurisprudence fikihun da zaka ciro wane ya ce wane ya ce me dalilin wane me dalilin wane a gwara a gane gaskiya compare and contrast almuwazanatu wat tarjih gashi nan ka je ka karanta littafin fiqhu zaka zaka ga kardawu yana irin waɗannan abubuwa to duk ka san wannan fa wannan fa yanzu ana magana kafin ka zo ka zauna ana jan baki kana fassara ne sannan aka ce ka san tarihi tarihi kuma yana da ilimin shi science din shi yana da mustalah mustalahu tarih yadda ake iya gane tarihi yanzu mu hausawa ko an ce tarihin mu asalin shi baya jidda amma wannan shirme ne fa wai asalin hausawa baya jidda shi baya jidda dan gidan sarkin bagadaza ne ya zo ya kashe macijiya o hawaka ake yi ainal isnad kafin zuwan baya jidda kasar hausa wane yare hausawa suke yi wannan bahasi ne tun wajen 86 ko 83 aka gabatar da shi a jami'ar Ahmadu eh, bayero ta kano aka tabbatar da wannan tarihin shirme ne akwai ilimin da ake bi a tace tarihi a gane gaskiya ne ko ba gaskiya ba ilimin mustalahu tarih ba kowane tarihi za ka zo gaya mana ba duk da haka 'yan shi'a suke ruɗa kanku sai ce da aka kaza aka kaza da kano sai ka ce kawo isnadi eh, ai mu malam da ya gaya mana ya ce to shi malam da ya faɗa ina ya kawo shi babu sai ya ce to ƙarya ma ne dan an karyata wanda ya fi girman rawanin malam balle malamin haka malaman hadisi suke ba sa shakkar karyata mutum gemun shi yana jan kasa saboda karama in ya karya sai ya ce karya kake a ah, to shehi abin ne dai a'a malaman hadisi no they don't they don't stay and waste their time karya karya kake kawai kazzab shi kenan sai maka lamba za ka bata musulmi addini ne saboda ana ganin karamaka ya kamata mutane su gane wannan waɗannan abubuwan aka ce in ka san su to shine ake maka fatar ka zauna kuma ka karanta tarihin annabi ka tace Allah ya jikan malamin mu Muhammad Nasiruddin Al-Albani dab zai rasu ya zauna ya fara aikin tace sira ta annabi sallallahu alaihi wa sallama sahihu siratin nabawiyya aka buga juz'i iya inda ya abin ingantacciyar tarihi na annabi sallallahu alaihi wasallam sai an san wannan ka san wani hali annabi ya rayu yaya kaza yaya sannan aka ce ana buƙatar ka san ilimin sciences saboda qur'ani yana cike da sciences akwai wuraren da in ka zo baka da science wallahi ba zai fahimci ba na qur'ani yanzu razi sai da wata ba Allah ya ji dan shi a zamanin shi yanzu yana maganar nau'ukan sihiri a ƙarƙashin ayar wata ba'u ma ta tulu shayatin ala mulki Sulaiman sai ya ce ga wata na'ura nan ta fito amma ita ma dai tsafi ce ya ce duk sanda sa'a guda ɗaya sai ta kana galan ya ce to kaga wannan tsafi agogo yake Ya sa akwai buƙatar kanka ya dan waye akan abubuwa wannan aya da ake cewa kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bi dhalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'una huwa khairun mimma ya ji ma'una falala da rahama Allah shine abin da ya fi cancantar siwa farin ciki ba wai abin da suke tarawa na dukiya ba ma'ana ya ji ma'una kenan ya ji ma'una suke tara ya ji ta mi'una suke taruwa to wanne Allah ya fada ina alaramomi ya ji ma'una ba ya ji ta mi'una ba shi yasa ashabul maulud hadi a hujja amma wannan kam ta tashi aiki ba hujja a ciki dan abin da yake faruwa kasashen mu kenan sai a ce ai yayi hujja da nassi duk wanda ya faɗi haka bai san usulul fiqi ba me nassi a usulul fiqi nassi a usulul fiqi shine hujjar da ba ta daukar ta'awili ba wata fasara da take daukar ba wai ana nufin nassi qur'ani ba abinda ake nufi da nassi anan shine hujjar ka wadda ba za ta dauki ta'awili ba amma wannan gashi a larabce ma balarabe ma in ya ji ya san cewa ma'anai ya ji ma'una suna tarawa